A ranar Juma'a da ta gabata ne aka jiyo shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas a yin taron kaddamar da gangamin kamfe na gwamnan Kano da sauran 'yan takara na jam'iyyar da aka yi a garin Gaya yana cewa. Muna tabbatar muku wannan karan zaɓe an ce in daina faɗa amma ko da tsiya ko da tsiya tsiya ko ana ha maza ko ana ha mata ko mai za a yi ko mai zai faru ko mai ta fanjama fanjam sai dai sa'o'i kalilan da fitar da wancan lafazi daga abdullahi abbas shugaban apc na kano shi ma takwaransa na jam'iyyar nnpp alhaji umar haruna doguwa ya mayar da martani a yayin wata ganawa da 'ya'yan jam'iyyarsa ko da ya ko da wuce irin ma sai babu mutum da ya isa. Tuni dai cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa CTAD masu bibiyar kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani da kuma musayar kalaman tunzura jama'a a tsakanin 'yan siyasa ta fitar da wata sanarwa game da wannan lamari. Idan an bar waɗannan kalamai sun ci gaba to za a samu tashin hankali a tsakanin magoya bayansu. Shi yasa muka kira ga dukkan masu ruwa da tsaki cewa su Allah wadai da waɗannan irin uh, kalamai a gurin yakin neman zaɓe a lokaci guda kuma muka kira su jami'an tsaro da cewa su gayyaci waɗannan 'yan siyasa su ja musu kunne su kuma kama su da laifin duk wani tarzoma da za ta iya tashi sakamakon waɗannan kalamai da suka yi amfani da su a gurin yakin neman zaɓe. Malam Isa Garba kenan babban jami'i a cibiyar sita ta nan Kano. a nasa bangaren comrade idris ibrahim unguwar gini shugaban majalisar bunƙasa rayuwar matasa ta jihar kano na cewa masu yi wannan kalamai ba suna yi ne don al'umma da za a mulka ba to a gurin mu dai yadda muke hankali jama'a shine su gane irin mulkin da ake neman a jefa mu domin in shugaba bai iya tausa harshen sa ya tarbiyyanta da al'umma ba to kar ka tsammanin za ka samu wani mai mulki da zai iya tabbatar maka adalci kuma kamata nan da aka faɗi ko da tsiya ko da tsiya tsiya yan takarkarin gwamnonin su fito su ce a'a wani kalamai ba namu ba kuma in har wanda zai mulki mutane za a faɗi kalamai na tunziri tun kafin ya hau mulkin bai iya kubutar da mutane daga wannan tunzirin ba to ban an hau ba ma za su iya yin abin da ya kamata. Ga alama waɗancan lafuza sun fara mummunan tasiri a tsakanin magoya bayan jam'iyyun biyu domin kuwa an samu wata ƙazamar karan bata a tsakanin su a shekaran jiya Asabar a yankin Gwale na tsakiyar birnin Kano inda har aka jikkata wasu 'yan jam'iyyar nnpp guda hudu lamarin da ya sanya shugaban jam'iyyar ke zargin 'yan sanda da hannu dukkansu 'yan jam'iyyar nnpp ne da suka nemi su hana a cire banoni lokacin da aka zauna a mana amma bai abu mamaki da takaici aka sare su tattibi abin da muke so kuma shi na yayi ya kalli dpos irin na su gwale wanda suke yin abubuwan da suka dama domin kawai biya wa su bukatar su saboda mun tabbatar babu jami'in dan sanda da ya san abin da yake a matsayinsa na dpo a sari mutum a unguwarsa tsakanin ofis ɗinsa da wannan gurin bai kai rabin kilomita bai kai 'yan mitoci ne kaɗan ba yanzu yana cewa shi bai ma san wani abu da faruwa irin wannan guraren ba. Umar Haruna Doguwa kenan shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.